mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na professor A da ke anan sabo unguwar Akilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin kuma watan Ramadan yau Laraba 19 ga watan Ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul Luqman jiya mun tsaya aya ta goma sha 17

Allah ci gaba da ba mu labarin Lukman alaihi salam gunde ba annabi bane yana ba da yana yi matan shi wasiya mun karanta wasiyoyi na farko ya mai magana wasiya ta farko la shirk billahi inna shirka da zulmun azim na biyu ya mai bayanin cewa inna in takum mithqala habatin min khardalin فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها يأتي بها الله وفيها تبيكينا تأكو يا بني أقم الصلاة تهدو وأمر بالمعروف تبير وانهى عن المنكر تشد واصبر على ما أصابك دمي وإنن وفيها تبقى لقمان يبقى أنشي شيري ولا تسأل خدك للناس kada ka kauda fuskarka ga mutane kada ka zo da girman kai da ke sa ka kaskasta mutane ka ga mutane ba kowa bane wani baya dibawa in ta zo a waje ka sallama ya ji wani ya yi sallama yana cikin mutane ko juyawa bai yi ya dibe shi wani zai zo cikin mutane wani na bashi hannu yana kallon wani wuri shi ne wala ta sa'ir haddaka nasi kada ka kaudan da fuskarka ga mutane kada ka kauda kuncinka ga mutane mutum mai kirki mutum mai halin kwarai shine mai fuskancin mutane da fuskar shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake la tahqiranna min al shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talib annabi ce, kada ka rena wani abu na abin alkhairi ko da ka fuskanci dan uwanka ne da fuska sakakka za ka ɗaure ma mutane fuska kau da kai mutum yana magana kai kamar baka ji shi ba wannan ba alama bace ta wayewa ba alama bace ta kirki alama ce wadda Allah ya shiga cikin Qur'ani mutumin kirki babba ne ko karami ne idan na nuna wayayye ne shine mai bashashatul wajhi mai takamma mutane fuska annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan yi sallar asuba ya zamna inda yake yana yana ambaton Allah sahabbai na baya ne sahu sahu suna tattauna lamarin jahiliya wani sai ce na taba binne yata a jahiliya wani ya ce na yi kaza cikin jahiliya annabi yana inda yayi sallah yana ambaton Allah sai ya juyo ya yi musu murmushi ya ci gaba da ambaton Allah ba magana yake ba komai yake ba kawai ta kan musu fuska yake yi annabi yace lan tasa'un nasa bi amwalikum walakin sa'uhum bi wujuhikum annabi yace ba za ku shi mutane da dukiyar ku ba in ka ce ka ba kowa in ka kafi kowa kuɗi a jihar ku ka ce duk kowa ya zai faɗi bukata ce yanzu kuɗin ka na ƙarewa in ka ka kafi kowa kuɗi a garin ku a ƙasar ku in ka kafi kowa kuɗi a duk duniya ka ce duk duniya kowa ya faɗi bukata ce yanzu kuɗin ka na ƙarewa sai na ce ba za ka iya isan mutane da dukiyoyin ku ba amma ku ishe su da fuskokin ku yanzu in ka ce in ce ya raba kuɗi na a ba kowa a ba kowa abin da ka isa ta yi dole sai an fara bani layin gaba sannan ai layi da biyu ko amma yanzu ni mun mushi ni da yawa kowa ya sabu lokaci daya saboda haka shimfiɗa fuska ta fi tilar tabarma laraba ta ce nabbi ne wala tugadde ne in ne kunci inda kake in abinci ne baka da kika kawo na matsa ka yi kai min magana ka cikin min fuska kai min labari kowa yana son shimfiɗa fuska don haka yana cikin alamu na girman kai yana cikin alamu na rashin halin kwarai kai dinga juya ma mutane ka ba su ma isa ka kalle su ba ba su ma isa ka sakan musu fuska ba babu abin da ya kai sakin fuska yin haba-haba da mutane babu abin da ya kai sakin fuska jawo mutane ga jiki da kuma aikin lada annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal insana la yasilu bi husni khulqihi darajata as-sa'im al mutum saboda kyawun hali ne da yake mutane saboda sakin fuska da yake mu saboda jawo su da yake yana kai darajar mai kiyamun laili mai azumin yini mu ce kasance yana azumi da rana yana kiyamun laili kai kuma Allah bai azzata ka wannan ba amma Allah ya azzata ka sakin fuska da jawo mutane ga jiki sai ka samu ladar da shi bai samu ba saboda ku saki fuska annabi sai ya ce laysa min shay'in a asqalu ala al-mizani min ba'di taqwallahi min husnul khuluq a bisa mizanin alkiyama babu abin da yayi halin kwarai ya ɗebe takawa baccin ta takawa da tsoron Allah ya zo ana auna ayyuka babu abin da ya kai halin kwarai halin kwarai ya fi yawan sallah halin kwarai ya fi yawan azumi halin kwarai ya fi yawan duk wata ibada in ba ta kawa ba don haka sai lukman ya ce mutane wala tusa'ir khaddaka lin-nasi watan wa'annan wasiyoyi na lukmanin hakim iyaye suna bukatar su tarbiyyantar da 'ya'yansu da haka sai a samu yaro sai a samu ya taso ya zama namiji ya zan kammalalle ya zan mai addini ya zan mai halin kwarai ya zan mai farin jini babu abin da ke samun mutum farin jini kamar halayen kwarai wanda ka je inda shike don yana da kuɗi da yawa ko yana sarauta ko yana da mukami ko yana da ilimi ko yana da shaharar duniya sai ka kaga ya cikin maka huska ya yi habu habu da kai duk inda ka zama ya shi za ka yi duk inda ka zama jin daɗin shi za ka yi jiwa ne duk abinda Allah ya ba shi duk kaza amma in na game ma mutane fuska kana wa mutane girman kai musamman in sakkwatawa ne ko ina baka kai sai ya ce komi gari ka aji dukiyar ka shi baya Wa waye gaya maka kuɗi yake so waye gaya maka kaza yake so don haka ana cewa sakkwatawa a baku a baku girma eh suna son a basu ɗaya amma kuma a basu girma bayan an basu haka haka ne taken to ala halin shi dan adam haka yake so a sakan mai fuska ya kasance ana habu-habu da shi ana jan shi baka wala ta saddir khaddaka linnasi fuskarka kada ka kauda ita daga mutane kunciyanka kada ka kauda shi kana girman kai sannan wala mshi fil ardi ha. kada ka yi tafiya ta takwas kenan kada ka yi tafiya bayan kasa kana takama tafiya da takama babu kyawu kaga fuska ka kaudan ma mutane takama kuma jiki kai sai aka raba aka raba na fuska kada ka kauda fuskarka jiki kuma kada ka yi tafiya takama inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur hakika Allah baya so dukkan mai takama mai alfahari takama akan ka take yi mutum yana tafiya ta takama yana mu'amala ta takama yana amma shi kuma alfahari wani akawa takama a cikin kanka kake yi ana ganin ta a tafiyarka ana ganin ta a mu'amalarka ana ganin ta a kai da ka shi kuma alfahari wani kake wa ce na fi ka mota mai kyau na fi ka kuɗi na fi ka digiri mai yawa kai dan wa kake haka wasu ke cewa kai dan wa kake to kai ko kai dan wa kake tunda ba dan annabi sallallahu alaihi kake ba yau in ba na faɗi wata ce ma dan wa kake ba kowa kake kai ba ba kowa kake ba ko na faɗi ba ce za ta ce mutum kai dan wa kake sai a ce to ke lalle an kodi yawa kike ita kuma za ta ba haka ba tarbiyya da ta samu da ka ji mutum ce kai dan wa kake to shi ba dan kowa bane don da dan wani ne mai hikima da ya gaya mai haka da ya mai ake ni ko dan wane ke kuma dan mara tarbiyya kake da akwai tarbiyya gidanku da baka tambaye ni ni dan wane ke ba don haka ba daga ko dan wane ke bane daga daga wani irin halaye ni wani irin abu ne wanda zai ja daraja ya ja mu gidan mu daraja don haka Allah baya son muhtali Allah baya son mai takama fakurun Allah baya son mai alfahari na kakkawa wani alfahari motar ka ta fi tashi gidanka ya fi nashi digirin ka ya fi nashi koninka ya fi nashi asalinka ya fi nashi fakaska ta fi nashi wannan aiki ne na jahilai kuma aiki ne na wanda ba su samu tarbiyyar gidansu ba ashe shi ɗan lukumanu da ya samu tarbiyyar gidansu baban shi ya mai tarbiyya da cewa kada ya yi kada ya yi haka sai Allah ya ba mu shawara ta gaba ya ce waqti fi fi wa ta tara sai ce wala tu sa'ir haddaka ko ta takwas ko wala tu sa'ir haddaka linnasi kada ka mun kan da shi ko waqti fi mashika watan ka tsakaita wurin tafiyarta idan kana tafiya kada ka yi tafiya da sauri a ganka mafi rikici kamar an an koro ka wannan ba tafiyar mutanen kirki ba ne sannan kada ka yi tafiya da laƙaita akwai masu tafiya da sauri wannan alama ta rashin natsuwa akwai masu tafiya na na laƙai su kuma wai bayan Allah ne ba haka ba wa Allah ke tafiya ba ne. Eh. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا سنة تفيا أمان كليبا كأنك أنبا أمان كليبا كالأكي سنة tafiya سبا تسوي بشي ديوا bace da yawa kuma na na aisha ta ga wasu suna tafiya laƙai laƙai ya ce bayan Allah ne kace sai na Umar ya kasance ya fi tsoron Allah ya kasance idan ya buji mutum sai ya san an bugai idan ya tafiya ƙasa za ka za ana tafiya a kanta watan baya tafiya ta raggaye baya tafiya ko da yaushe mutum ya yi alamu na raggaye ya alamu ya yi tafiya kamar bai da lakka ba alamu ne na tsoron Allah ba tsoron Allah a zuciya yake ana ganin shi a aiki za ka sai lukman ne ce mawaqtin fi mashika ka tsakaita a tafiyarka tafiya ta tsanaki da za a san mutum mai hankali ne yake tafiya za a san natsatsin mutum ne ke tafiya amma gudu da sauri da lokacin da ba a bukatar su to ba tafiya ba ce ta mai natsuwa haka laƙaita ita ma ba haka ba ne a ta ƙarshe shawara ta goma sai ce wa zubni sautika ka sassabta sautinka kai ya kasance kana ɗaga sauti ana jin sautinka ko ina yana tashi wannan ya fi muni ga mata aka samu mace mai ɗaga ta yana ɗagawa yana tafiya to wannan ya fi muni amma ko namiji abin da ake so ka yi tsaki da saukin ka ɗaga shi sama sosai kuma ka kai magana na haɗin ba an jiya ba ni kace ban jiya ba mun yana magana da ke da waya suka da network ne kuma shi ne network ne ya ki daga murya sai bane ya kasance an jiya to ba a so a ana so tsaka tsaki wagbub min ka sassauta ka saboda ni inna an karal aswati mafi munin sauti da sautul habe shine sautin jaki in ka jaki yana kuka shine mafi munin sauti kuma ya kasance Allah ya haɗa ka da dabba wanda yake ba abin kwarai ne. hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laita lana matalus sawi mu ba mu da mummunan misali musulmi ba a misalta shi da mummunan misali al'aidu fihi bakihi wanda yake komawa da kyauta sai kai kyauta ka ba mutum ka ce ya baka abinka kalkalbi kamar kare ne ya tsibu da yake amai sun ma ya udu fi kai ne sannan ya koma ga amai ne ni an mahal shahin an katanta da kare, da kare da daga ka misalin kare sai ce mun bamu da mummunan misali kakka bari a gama sautin ka da sautin jaki domin sautin jaki shine mafi munin sauti shine mafi munin sauti kamar yadda hadisi ya inganta a haka a cikin sunan nasa'i imam nasai ya ce haddathana qutayba ibn sa'id kala haddasa al-layth عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم سياح الديكة إذا كوكا جي كوكا ذكرى فاسألوا الله من فضله وليمن ألا رجفل لا شيء فإذا سمعتم نحيق الحمير إذا كوكا جي كوكا جاكي فتعوذوا بالله من الشيطان ku nemi Allah tsari daga shaitan daga shaidan fa'in na hara a shaibanin shi jaki ya ga shaidan ne ganin shaidan shi ke sa jaki ya ba gaga mummuna abu ne ta misal zaka da shi na fi ga da kukan jaki mafi munin kuka sanan ga jaki baya kuka sai ya ga baya kuka sai ya ga sai Da zakara yana kuka ne idan ya ga idan ya ga mala'ika game da zo cikin wata riwaya za ka wa'annan wasiyoyi da lukumanu ya ba ɗane wasiyoyi ne da kowa ya kamata ya ba ɗane saboda kyawun su ji lukmanu ba annabi ba ne an yi iyaye tun lokacin annabi adamu har zuwa lokacin annabi sallallahu amma Allah ya zaɓo wa'annan hikimomin na lukmanu Allah ya zaɓo wa'annan shawarorin na lukmanu ya sa cikin Qur'ani domin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi amfani da su zaka ga guda goma ne ya shi. na farkon su kada kai shirka da Allah ita ce babba mun faɗi tun shekaran jiya duk wanda za ka wawa a duk wanda za ka kira babban abin da za ka yi mai shi ne kada ya shirka da Allah wasiya ta biyu kuma sai ya mai muraqaba bayan shirka ita ce zalunci mai girma ce yanzu ka san ko ƙwarar azara kai na ƙwarai ko mugu Allah yana gani in mutum ya san Allah yana tare da shi duk inda shike to wannan shi zai sa shi ya sa ya kyautata ya kyautata aiki ne ta uku sai ya ba shi shawara cewa aka ɗaya da sallah kuma wannan cikin tafsirin nan da duk tafsirin da muke shekara biyu uku da hudu biyar da suka wuce muna ta magana game da muhimmancin tauhidi ba muhimmancin sallah ba abin da ya kai muhimmancin sallah kuma anan alhamdulillah mun ci maki ta ta biyar wa amubil ma'rufi kayi umuni ko kuma ta hudu kayi umuni da abin alkhairi ta biyar wani hannun munkari kai hani da abin kyama wannan shafi ce mawa'azi ina haɗe su ta shidda wasu biyar alama a Ka yi haƙuri ga abin da ya same ka duk yi bayanin su na bakwai wala ta tusair kalin nasi kada ka da fuskar kada ga mutane ta nawa ke na zamu tashi ta takwas ko wala tamshi fil mara a? kada yi tafiya ta kama a bayan kasa a bayan haka ne ta tara waqsi fi mashika ka yi tsaka tsaki ka tsakaita a tafiyarka wagbud mai sautika ta goma kuma ka sassauta sautinka wayannan saurin guda goma duk suna tafiya ne akan halaye na kirki akan halaye na gari cikin su ba inda yake mai ka samu ka zama mai kuɗi ko ka yi kaza ka yi kaza mutane suna zama a hayarsu in ka su kamar ba kowa ba ne amma saboda abinda suka ɗauka na tsoron Allah da halayen ƙwarai sai kasance suna da daraja inda Allah da wayanda ake gani masu ƙiba ko wanda ake gani fes fes fes ba su da wannan darajar inda Allah hadisi ya inganta kuma ya tabbata daga sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara mai yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min mulukil jannati cikin sarakunan aljanna wanda ko aljanna sarki ne man huwa ash'asa akbara akwai wanda ke da jizo mai kura a kafa watan gashi ne yana da jizo ba irin wanda ake gani a girmama shi a duniya bane kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi ba dan tsar tsar bane ba wanda da an gani an ga mota ce mai kyau bane an ga shiga ce mai kyau bane a ashasa yana da gizo a kai agbar yana da kura a kafa zu timraini mai zane guda biyu yake sawa la yu'ba'u lahu mutane ba su kallo ne wata mai kawo tsakkan zanna guda biyu tufafi ne ba abinda mutum ke dagawa yake kalla bane la yu'ba'u bihi la yubu bihi ba a kula da shi a cikin jama'a in an zo ba a kula da shi wannan ne yasa ibnu kafir ya kawo wannan hadisin saboda wala ta sa'ir khaddaka linnasi mafi yawa mutanen da ake kausan ma fuska waye da ba su da komai ne in ka ga mutum alamar talauci gare in ka ga mutum da alamar tamukakkar riga gare in ka ga mutum da alamar kamar roƙonka zai sai ka kau da fuska sai ya zai baka kallo nai don wai ba kowa bane mutum ɗaya da mutum zai zo mai irin wannan siffa ya kau da kai da gare shi shi za ka samu wani zai zo mai shiga kwaye babba ya tashi yana gaishe shi yana girmama shi sai annabi sallallahu ya ce ah, la yu'bau bihi ah, allazi idan ta'zanu alaihi idan ya nemi izini wani waje yana son ya ga mai gida alal umara ga manya-manyan shugabanni idan ya nemi izini lam yu'zan lahu su ba a ba su izini za ka bi so ga shugaba bi za ka yi mai me ke so ka ga sabbe ne bi za ka yi mai wa kuɗi qutibu nisa a lamyun karu. idan ya je aure ba a ba shi aure ya ce haba sai yanzu haka zaka zuwa neman aure ba zai baka babu mai ba shi iyatai wa idza lam yunsaf idan suka faɗi magana babu mai sauraron su saboda ba a ɗauka su wasu mutane kirki ko mutane serious ko mutanen manyan mutane hawaiju ahadihim tatajaljalu fi sadrihi bukatocin ɗayansu suna kai da kawo cikin kirji ne bai ma samu wani ke gaya mu bukatu ne don babu mai saurare nai. lau kasama lau usima nuhu yawmal qiyamati bainan nasi law wasi'ahu amma ranar alkiyama da za a raba haske ne ga mutane da hasken ya ishe su gaba saboda girma ne da manzila ta inda Allah za ka kaka ma mutum huska wai don ka fi shi kuɗi ko ka fi shi matsayi ko ka fi shi mukami ko ka fi shi kyawu ko ka fi shi nasaba ba nan take ba a wani hadisi irin haka da annabi ya faɗi sifofin haka sai ce lau a sama ala wahi la abarahu in ya rantse ma Allah to Allah zai barantar da shi in ya ce na rantse da Allah ga wanda zai shugaban kasa 2023 sai Allah ce to tun da ka rantse shi zai shugaban kasa kuma kila ba shugaban kasa ba ko cewa mai tafi koya ta yake yi ashe bai sa abin da wannan mutum ya kunsa ba in ya rantse da Allah za a yi ruwa yau za a yi ruwa Allah ce to tun da ka rantse shi shikenan za a yi cikin sa akwai Anas bin Nabar Anas bin Nabar babban shi ta yi fada da wata mata sai ta cire mawacin matan mata haƙura sai ka kawo ƙara inda annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi zai ce hukunci shine gwaggonka ita ma a cire mata hakura sai anas ya ce min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah a cire magoggota hakura wallahi ba za a cire magoggota hakura ba sai annabi sai ya ce ya anasu kitabullahi al-qisas yace ya kai anas lisanin Allah yi yace ayi wasinna bisinni hakura wanda yace hakura wani a cire hakura kawai sai mata da kace na yahi sai annabi ce Allahu akbar cikin bayan Allah ko wanda in sun yi rantsuwa Allah zai bari su yi kafara ba da ya ce wallahi ba a ce Allah ya tata ce Allah ya tata ce ta yafi su haka lamari yake tafiya kada ka rena mutum saboda shiga kai kada ka rena mutum saboda talauci ne kada ka rena mutum saboda matsayi ne baka san matsayi ne inda Allah ba zai inda Allah yana da matsayin da in an raba kamar da Allah sun ce raba mutanen duniya gaba daya zai ishe su za ka girmama kowa ba san irin bai wadda kowane ɗan adam yake ɗauke da ita ba sannan wayannan wasiyoyin ka diba su guda goma ka dinga wa ƴaƴanka tun suna shekara bakwai kana ba su wannan su taso cikin tarbiyya kada su yi shirka da Allah su taso cikin tarbiyyar cewa duk abin da suka yi Allah yana gani Allah ya san abin da suka yi kuma Allah yana gani zai musu hisabi su taso da tarbiyyar tsaye da sallah su taso da tarbiyyar in sun ga ba daidai ba su yi magana su taso da tarbiyyar in sun ga an yi abin da ya kamata a yi su ce a yi su taso da tarbiyyar yin haƙuri ga musibin duniya in sun same su su taso da tarbiyyar kada su walakanta yan adam kada su kar da huskar su daga mutane su taso da tarbiyyar kada su yi tahiyar takama a bayan ƙasa ta so da tarbiyyar cewa kada su ɗaga sautin su ya wuce wuji kada su yi tafiya wanda ya kasance kuma ta kasance ta wuce wuri suna kamar su fashe ƙasa kamar da Allah ya cikin suratul Isra lan taqiqa al-arba wa lan tabluga al-jibala tula ba za ka iya kashe ba za ka iya tsage ƙasa ba sannan ba za ka iya kai ƙarfi tsawon zuwa ba? idan takama kake ko idan tafiya kake da ƙarfi wayannan wasiyoyi wasiyoyi ne wanda sun kai Allah ya kawo su ta cikin Qur'ani baka Allah yana son mu kula da su Allah yana son mu wa ƴaƴan su idan kana wa'azi masallaci wata so ka dauki wannan tofi nace wa'azin mu da muke bayan sallar asuba a masallaci wa'azin mu da muke bayan sallar magariba wa'azin mu da muke ya bai mu yi wasiyar Luqman wa'azi an kira kai wasu mutane sun taru sai ka dauko innan wasiyoyi wasiya guda goma ta Luqman kai goma duka ko abin da ya samu abu ne mai kyau sai Allah ya ci gaba da ba mu labari alam tara alam ألم تروا أن الله سخر لكم في السماوات وما في الأرض وأكبر عليكم عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجاهد في الله علم ولا هدى ولا هدى ولا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا الطغى يدعوكم إلى عذاب Allah bayan ya gama ba mu labarin Luqman da ɗan shi sai shiga kiran mutanen Makka dama mun ce sura ce ta Makka mai kiran mutane zuwa ga tauhidi da sanin girman Allah da kaɗaita Allah sai Allah ya ce alam tarau shin ba ku gani ba annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi cewa Allah shi ya sauwake ku abinda as sama da abinda as ƙasa wannan ayar ta fi zama abin lura a yanzu da mutane suke zuwa su shiga cikin wata mutane suke yin jirgin sama su tafi su mutane da lokacin da aka saukar da wannan ayar da aka sama gare su iyaka abin da ya kai saman duwatsu da suke gani da suke iya takawa su tafi amma mutane da suka zo wannan lokacin sun san Allah ya sauwaƙe musu abinda a cikin sama domin bai domin suna tafiya cikin jirgin sama ana ɗaukar kayansu a jirgin sama kago daga wani gari a mutanen da abinda ake ɗauka kayan su daga wani gari zuwa wani gari shi ne rakumi wa tahmilu asqalakum ila baladin kulu takunu ne? illa shi shiqqil anfus da Allah ya magana al'an'am na dabbobin gida ko dai rakumi ko sanuwa su kayan ku inda ba ku zuwa yau kayan da kago yake ɗaukowa ya zo da su daga ƙasa kaza zuwa ƙasa kaza a yau kaya daga china su zo ta jirgi a yau kaya daga dubai a yau kaya daga saudi arabia a yau kaya daga ina a cikin jirgi a zo da su to duk yana nuna Allah ya sauwake muna sama har sama a ratsa farin samaniya domin kada a takura mu kowa da ke tafiya ƙasa shine Allah ya ce yace alam tarau shin ba ku gani ba annallaha sakhara lakum ma fis samawati Allah ya sauwake muku abubuwan da a cikin sama wa ma fil ardi da abubuwan da a ƙasa wanda a ga lokacin da aka saukar da wannan ayat bai san wani abu da aka sauke ba mutane a bayan ƙasa da ya wuce su yi tafiya bisa ba dabbobin su da raƙumman su yi tafiya su yi shuka su sa da fito amma yanzu abubuwan da ake da ƙasa suna da yawa a yi mota ta tafi a ƙasa jirgin ƙasa ya tafiya a ƙasa a yi mashin ya tafi a ƙasa a tono fetur a ƙasa a tono ma'adinai a ƙasa a yi abubuwa a ƙasa duk da ginoni da ake yanzu a yi foundation tafi a ƙasa a yi underground ƙasa a yi gada ƙasa da mutane suke wucewa ga abubuwa nan da Allah ya sauwaƙe muna ƙasa kuma shi ya ga dama ya sauwaƙe muna ƙasa mutum ya ga girman dutse ya ga girman ƙasa ya ga girman sama ya san ba wari ne ce ya san ba abu bane wanda in ba da sauwaƙewa Allah ba yake ya yake ya kusantar ta don haka Allah ya sauwaƙe muna ba su gani ba halal cewa ko ba ku gani ba halal cewa Allah Allah ya sauwake muku abinda as sama da abinda as ƙasa wa asbaga alaikum ni'amahu Allah ya lulluɗe ku da ni'imomi ne zahiratan wa batina ni'imomi na bayyane da ni'imomi na koye akwai wasu ni'imomi kwata-kwata suke kowa yana ganin ka da ido kowa yana ganin ka da hanci kowa yana ganin ka da baki kowa yana ganin ka da kunne kuma an yi magana kana ji kowa yana ganin ka da hannuwa kana sa ka ka ɗauki abin da kake so ka taba abin da kake so kowa yana ganin ka da kafa kana tafiya inda kake so kana abin da kake wannan su ne ni'imomi na zahiri akwai ni'imomi na batini ka sa abinci ya narke ya bi jikinka ya ƙara maka ya kara maka kuzari kana jin kishirwa ka sa ruwan cikin ciki su shiga su zauna kuma su yi maka maganin kishirwa wannan duk ni'imar Allah ce ta batini wasu malamai suka ce ni'imar Allah ta zahiri ita ce wadda kowa ya san wani ya iya kaza kowa ya san wani injiniya ne wani likita ne wani malamin makaranta ne wani wanki da guga yake yi wata kowa ya san wata ni'ima wani majini ne kowa ya san wata ni'ima da Allah ya wawa ne akwai wata ni'imar da Allah ya ma da wata baiwa da babu wanda ya santa sai kai ita ce ila wata taboye wanda babu wanda ya santa kai kai ka san wasu abubuwa da kake iya yi kai kai ka san wasu abubuwa da ka fi so akan abubuwa kaza kai ka san abubuwa da ka fi iya isali su ka fi iya kyautatawa wayannan babu wanda ya santa sai kai don haka Allah ya lullube mu da ni'imomi ne na bayyane da na boye ni Allah yake so yake muna haka yana son mu dinga faɗin wayannan ni'imomin ne at-tahaddathu bi ni'matillahi Haɗin ni'imomin da Allah ya yi maka gode ma Allah ne ba amma bi ni'mati rabbika ba haddith Allah ke ni'imomin da Allah ya ma ba da labari zauna ka ce alhamdulillah kaga inda nake gani alhamdulillah ina ji alhamdulillah ina gani alhamdulillah ina iya shaka alhamdulillah ina iya rabe ɗanɗano mai zaki da mai ɗaci da mai gishiri da mai suga wannan ni'imomin Allah ne alhamdulillah gini ni iya Allah ya mai ni na iya gini duk wata ni'ima ka jingina ka ga Allah ka nuna Allah ya yi ma ka nuna Allah ya baka sai Allah ya ji daɗi sai Allah ya kara maka ni'imomin da muke da su na bayyane ga sunan wanda ba mu gode ne su annabi sallallahu alaihi wa sallam aka gayyace shi aka ba shi nama da masa ji mata da nama irin wancan lokacin babu kori babu magi babu duk wani abu da kake tsammani ana kawa yanzu ya yi dadi. amma annabi da ya gani ya ce mata da nama sai ya yi hawaye Yace ce fatima ta daɗe ba ta ci wannan ba kun sani in kai ma fatima Yace wannan allah ke yace ya ce kuma innakun ya wajen latus alunna anin na'im kuma latus alunna yau ma'izin anin na'im cikin alhakumu ta kaso cewa nan za a tambaye ku ni'ima ni'imar da allah ya ce zai tambaye mu shine masa da nama yanzu abin da muke ci duk tamkar irin wancan mata da irin wancan nama ne ba ba ta kasu bane yanzu ko nama muke ci mai maji ne nama mai komi ne mata da ake ci ba irin wancan bace mai taushi ce wata yanzu aka gama ta da sauran nau'ukan abinci da abin sha da muke sha da ni'imomi waɗanda muke ciki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga irin su ba amma annabi ya ce mata da nama su ne ni'imomi da Allah yake za a tambaye mu ranar kiyama. za ka mu gode mai imomin Allah mu faɗe su gabaki mu kwaɗaitar da mutane su gode wanda ka je yana kuka ka gaya mai irin imomin da yake ciki wanda annabi bai sami irin su ba a rayuwar duniya wanda sabon manzon Allah ba su samu irin su ba a rayuwar duniya kuma ba su yi kuka ba kuma suka yi gode ma Allah Shi shine Allah tabaraka ta'ala ce wa a alaikum ni'amahu Allah ya lulluɓe ku da ni'imomi ne zahiratan na bayyane da ake gani wa batinatan da na koye da ba a gani ko ku ba ku gani kai kanka baka sai da abinci ke narkewa cikin ka ba kai kanka baka sai da ruwa suke sarrafuwa su ƙara maka kafi a cikin jikin ka ba duk ba ina ne wanda baka sani ba amma mutane ba su godewa ni suke yi sallallahu wa minan nasi man yujadilu fillahi cikin mutane akwai mai jidali mai jayayya da Allah mai jayayya akan lamarin Allah mai jayayya akan samuwar Allah yujadilu fillahi malamai suka ce akwai mai jayayya da samu Allah akwai wanda bai ma yarda akwai Allah ba jiya da wanda ne mu'min amma gaba bai ma yarda akwai Allah ba suna nan duniya da yawa shi bai ma yarda akwai Allah ba wannan bai hana Allah ya ci gaba da bashi mumin ba bai ci gaba da eh, bai hana Allah ya bashi ni'imar shaka ba ni'imar iska Allah ya bashi ni'imar ido ni'imar hanci duk Allah bai kanshe ba domin Allah mabuwayi ne sannan Allah mai haƙuri ne shine alhalimu zai baka daga gode bai yayi ta hakuri da kafircin kai ta haƙuri da kafircin ka amma in ya tashi kama ka inna rabbaka ladil mirsad ubangijin kai nan madakata da ya kama ka to baka iya kucewa zaka nan minan nasi mun yujadilu fillahi cikin mutane akwai masu jayya da zai samu Allah ce sam babu Allah cikin su akwai masu jayya da rububiyya kai akwai masu jayya da uluhiyya kai su ce a'a ba Allah ya kamata a bauta ba ba Allah da ya yi kaza ya duwa ina ne ni'imomin sai su bauta mu wanne wani ya bauta ma lata wani ya bauta ma uzza wani ya bauta ma manata wani ya bauta ma hubal wani ya bauta ma gunki kaza wani ya bauta ma kabari kaza wani ya bauta ma annabi kaza wani ya bauta ma mala'ika kaza akwai masu bautar duk abin da ka sani wani ya bauta ma dutse wani ya bauta ma bishiya wani ya bauta ma itace komai an samu mutanen da ke bauta ma irin wannan akwai masu bautar shanu akwai masu bautar tseraye na abara rashin hankali an yi an na ga documentary inda ake bauta beraye a tv na gani a Indiya. wani katin gida ne bisa sokoto kebizan zamfara babu gidan da ya girma ne irin manya-manyan gidajen da ke gani central london gudan gudan manya daga mutum ya zo mai documentary din ya ce duk duniya ba inda beraye ka jin daɗi kamar irin wannan an aza musu madara sun yi sai mutum ya zo ta kuka yana ta kuka yana ta kuka wai ya yi ba daidai ba ya zo inda tsera ya yi waye kaga mani mu jayo da sallah tafewa da rashin hankali ke da tsera ko ina ga bida kai a kashe nan wajen muhammadu ne ake sai sa wanda ya ga wanda ya mutu ya mutu haka ake bukata ya mutu amma shi yana ta ko tsera yake bauta ba kaga don shi Allah ya ce bai wani jalo sallahi bai gaira ilimi babu ilimi a wannan hanyar a wannan haka wala hudan babu shirya suwa wala kitabin munir babu wani littafi bayyananne wani littafi mai walƙiya mai haske wanda ke nuna maka cewa ga abin da ya kamata ka yi don shi ni'ima ta musulunci ita ce babban ni'imar da Allah ya yi ma kafin ni'imar lafiya ma ni'imar musulunci ta fi komai girma a kanka domin Allah ya baka lafiya da baka musulunci ba za ka amfani ka ba lahira amma ko zorar tsorar da aka haife ka cikin rashin lafiya kake Allah ya ga musulmi ka tsaya ka bi Allah to ranar lahira za ka mance ma ka yi rashin lafiya rashin lafiya a duniya baka cikin su akwai mai jayayya da Allah game da sunaye ne da sifofi ne Allah ya tabbatar maka ne sunaye da sifofi sai mu'tazila sun ce a'a baya da waɗannan sunaye baya da waɗannan sifofi wannan duk kuskure ne da waɗanda suka yi bi irin su masu tabbatar ma Allah wasu sifofi ko sunaye su kore wasu wanda bai shi su musulunci ba amma suna cikin bigayen ilimin ba su da ilimin haka Allah ya tabbatar maka ne siffa kaza Allah ya tabbatar maka ne suna kaza ka zo ka ka da mai wannan sunan ko ka koyi mai wannan siffat to ba a yin haka da ilimi wala hudan ba yin haka da shari'a wala kitabin mu ne ba a yin haka da wani littafi mai haske wani littafi da ya zo yawa mutane bayanin makomar su koyewa mutane bayanin siffofin ubangiji za ka kai jayayya da hukunci Allah ina shiga cikin wannan mutumin da bai da ilimi yanzu yana yana jayayya akan matsala ta ilimi don shi imamu shafi ya ce in ni jayayya da mai ilimi ina yin jaya ta amma in ni jayayya da jahili sai ya rinjaye ni in suka ce jayayya duka cikin bukari yake shi ko cikin bukari yake ba kaga don mi don da ilimi bai san menene bukari ba bai san girman yin bukari ba bai san matsayin in mai ilimi ya ce eh nau abu da yake haka a bukari yake cikin jihar idan hadisi ya zo a bukari da muslim wani ya zo wajen bukari da muslim to ana rinjayar da na bukari da muslim Ba ka sai mutum da dinga jayayya cikin ilmi cikin addini wanda yake bigayen ilmi? babu ilmi tare da shi ba karatu ya yi ba wala hudan ba shari'a tare da shi wala kitabin ne ba wani littafi mai haske da aka saukar suwa mai haskakawa wanda ciki yake kafa hujja yake kawo dalili ne wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah idan aka ce ku bar jayayya da hankalinku ku bar jayayya da tunaninku ku bar jayayya da abubuwan da kuke musu da su kuke hujja da su ku zo ku bi abinda Allah ya sauka suwa qalu bal nattabi ma wajadna alayhi aba'ana sai su ce a'a ku ba wannan magana za mu bi abinda muka iske iyayenmu a kai don shi Allah yana ba mu labarin kuma yana ba da shawara sai da yake ka bi iyayenka sai yake wacce bi sabila man anaba ilayya ba hanya iyaye ake ba hanyar man anaba ilayya ake bi sai da in iyaye suna bisa shari'a wannan sai da nurun ala nur wanda ya kasance iyaye yana bisa shari'a shi ma ya biya bisa shari'a Allah ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألحناهم من عملهم من شيء والذين امنوا واتبعوا ذريتهم بالايمان وين suka imani kuma zuriyar suka bi su da imani alhaqna bihim zuriyatuhum zamu riskan musu da zuriyar su daga babu ayan nan jin daɗi kamar suna da fatima ɗiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a riskatar da su ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka iyan annabawa haka iyan sahabbai haka iyan mutane na gari ana riskatar da ita ce babanka a hanya ta gari kacce ka bi hanyar babanka wannan abin kwarai ne wannan abin keke ne amma duk da haka nan kuce kuje akwai mutanen da suke bisa hanya ta gari wanda sun fi 'ya'yansu zama bisa hanya ta gari amma idan 'ya'yansu suka ga cewa a matsala kaza kamar ba daidai suke ba sai su ce lallai ba za a bi iyayen mu kai ba abdullahi ne umar yace in ce muku annabi ya ce ku ce ne abubakar da umar ya kasance an yi kusa a saukar muku da duwatsu daga sama kaga abubakar da umar a bisa hanyar kwarai suke a bisa shari'a suke amma in ga annabi ya ce abdullahi bin umar ya gani ba bayan umar bai kamata a bi hanya sai ba bayan ga hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam duk da sayyidina abubakar da sayyidina umar ba su barin hanyar annabi da gangan shekul islamin taimiyya ya ce a sai na abubakar ba a taba samun ya yi kuskure da wata matsala ta fi ba ba a taba zuwa a ce wannan matsalar malamai sun kasu kashi biyu kauli kaza kauli kaza kauli kaza har cikin cikin jihad da ka ji an ce sai na abubakar ya tafi akan ra'ayi kaza to wannan ra'ayin shi ne daidai ba a taba samun wata matsala ta tsiba ta sai na abubakar ya yi kuskure a kanta amma duk da haka sai na abubakar kuma ya kirin ijtihadi ne bai kamata in ce an yi yi kaza ba ku ce ah, sayyidina abubakar ya ce ko sayyidina umar ya ce a matsalar da yake magana sayyidina abubakar sayyidina umar ba sa'a ma annabi sallallahu alaihi suka yi ba shi ne yana cewa mutane zuwa ga tamattu'i ne ana cewa sayyidina abubakar da sayyidina umar sun yi ifradi annabi ba hana a yi ifradi ba amma shi na ganin tunda annabi ya kwaɗai ta aika yi to da kamata in ya kawo cewa annabi ya aika yi ba wani ya zo mai da magana cewa sayyidina abubakar sayyidina umar sun yi sun yi ifradi sun yi ifradi ba don haka bai kamata ya kasance cewa an ana cewa ka zo ka bi abinda Allah ya sauka ba yana cewa za mu bi abinda iyayenmu muka iske mutane da ke addinin gargajiya babban abin da suke kafa hujja da shi kenan haka muka iske iyaye da kakanni suke yi wannan shine illar tsaya bid'a idan ka kai bid'a to kai wata ran zaka zama uba da kaka sai ya kasance jikar kai kafa hujja da haka suka kafa suka iske ana yi don shi a masallatanmu da muke muke hudu ba sai mu yi hudubar larabci sannan mu yi ta hausa wata sai mu yi ta hausa sannan mu yi ta larabci wata kuma sai mu yi ta larabcin gaba daya wata sai mu yi ta hausa gaba daya domin me domin mu yi ta hausa mu yi ta larabci ijtihadi ne ba haka annabi ya yi ba kawai mun ga cewa ya kamata a fara mutane su ji idan wani aka yi shekara da shekaru zai kafa hujja uwaye da kakanni mun ce ana yin hausa ana yin hausa da larabci kaga sai a nika maka abin da ijtihadi kai yau hudu hudubar larabci ɗaya kai da za ka tashi wa'annan masallatan kai ta hausa za ka haka muka iske waye da kakanni ana yin ta larabci sai mu ce kai abu sai ya kasance hujja akan wa'anda za su zo baya abu za a ƙirƙira shekara talatin arba'in hamsin sai a ce haka muka iske iyaye da kakanni suna yi za ka duk abin da bai da kitabu bai da sunna duk ko an iske iyaye da kakanni suna yi ba hujja ba ne sai Allah ya ce iyaye da kakanni a walau kana shawaru mai ruhum ila azabis sa'ir ko da shaidan yana kiran su ne zuwa ga azabar sa'ir azabar wuta ko da haka yake kiran su ko da aikin biyar abin da shaitan ke kira ba daidai ba ne sai Allah ce mun yusuf mu jahu wa man فقد الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما علموا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم na ga haka akan su zamu tashi gobe insha Allah abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu sai in tambayoyi akwai wanda muke amsa

suna <laughs> ya Allah, ya saka da alkhairi biya. إذا أردت أسبوع القيام على أكثران وأصل الزائر يدوك إلى تسليم أولى الشعب من الأكل أعرفها هل تجول كل هذه الأكل بعد أن أقول أحكي من الأداء ولا أردت أفضل في كلها ومثل ما أخبرت الأكل والأسلوب بما الذي يحدث أقول إذا يتباهى تباهى معلم من الأمور في كتاب يتباهى يخرج عن الشباب ومن الأنفاق بأمر ربك الإدراكيات to alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du kamar da kuka sani itikafi ana yin shi ne cikin watan ramadana duk yana halatta a yi shi waje kuma an fi yin itikafi a goman ƙarshe na ramadana domin su annabi ya tabbata yana yin itikafi ciki. har ya kai yana itikafi cikin goman ƙarshe shekarar da bai samu yin itikafi cikin su ba sai da ya ranka wata shekara ya yi itikafin kwana ashirin wata shekara da bai samu itikafi cikin su ba sai da ya ranka itikafin cikin shawwal wata itikafin ya zama mai jini da shi in bai samu yin itikafi ba sai ya ranka shi ya ranka itikafi wata shekara ya ranka itikafi wani wata bayan ya fita itikafi abinda ake nufi itikafi shine mutum ya lazince abu in ka zo kasa abu gaba kan lazince shi ya kasance ko da yaushe kamar yadda aha ina yadda mutane ke ke chatin in suna neman aure suke chatin da budurwarsu suna ta wani shine itikafi sai itikafi ga wayarsu ni Allah yake ba mu labari cikin suratul a'raf yace wajawaz nabi bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya musa da Allah na ilahan kama lahum aliha da nabi musa Allah ya tsar da shi da ruwa da shi da bani isra'ila suka zo su wasu mutane sun dukufa ala asnamin lahum ga gumakan sai Allah ya ce ya'kufuna ala asnamin lahum annabi ibrahim shi ma alaihi salam cikin sotul anbiya da ya ga mutane sun dukufa akan gumakan su me yace musu ah, ah, me yace musu Eh, eh, ya ce wannan gumakan da kuka jikufa a kansu ma hazihi tamasil ne a abihi wa qawmihi ma hazihi tamasil allati antum laha akifuna zaka shine kai ka kalazunci abu shake mai itikafi don shi a musulunci kalazunci masallaci a shake ne da itikafi shi ne kalazunci masallaci ka zauna masallaci a wasu wani lokaci kayyadadde da niyyar ka shigo itikafi idan kai a cikin zadul ma yana da magana mai kyawu game da itikafi yake yake shadar ta suwa daga Allah halas in yayi yawa halas in tayi yawa take shadar ta suwa daga Allah don shi sai Allah ya ce azumi a azumi ne muke yi halas a afa'ab ne muke bari yanzu ga muna azumi har mun shakar babu wanda ya mutu saboda yunwa wato dan adam yana iya haƙuri da abincin rana ba bai iya ba bane ba ce mu ba abinci gaba ɗaya amma mun ban wani extra abinci wanda za mu ci da rana sai muka bar shi saboda Allah mun bar wasu extra ruwa da muke sha da rana muka bar su saboda Allah wannan sai ya ƙara kusantar da mu ga Allah to yake kafin shine ka ban wata extra mu'amala da kake wanda halas ce yanzu abincin da muka bari da rana da abincin don halas ne amma ka ce mu shi kuma shi ne azumi da kusantar da mu da Allah zaka itikafi shine ka ban mu'amala da kake a kasuwa wanda yake halas ne ka bar majalisar da kake zama kuke hira ka bar hirar siyasar da kuke yi ka bar komai ka koma masallaci ka yanke zuwa ga Allah wannan shi ne maksudin itikafi watan ka yage wani abu da bai cutar da kai ko da ka bar shi amma in kai shi halas ne babu wanda ana ma ka je kasuwa ka je majalisa ka tattauna halas ka tsaya da matar ka kuyi ta hira a gida ka je inda wani ka je inda wani sai ka bar shi saboda Allah to wannan shakali da itikafi itikafi kamar yadda kuka ji sunna ce mai karfi duk malamai sun tafi akan mashru'iyyat na itikaf sun tafi a kan cewa musulunci ya yi a itikafi kuma na itikafi wajen ramadana da cikin ramadana inda duk malamai sai wasu malamai suna ganin a cikin ramadana ya fi karfi kuma kamar na gaya muku a cikin goma na ƙarshe na ramadana ya fi karfi kuma ana itikafi maza da mata yaushe ake shiga itikafi ana shiga itikafi mafi yawan malamai sun tafi ana shiga itikafi rana ta faɗin maka a can ta dare na 21 misali in gobe ne 21 ko in gobe ne azumi na 20 dama mutum dare ke zuwa kafin yini za ka za a ce yau daren sallah kafin gobe a ce yini sallah ya taho to idan idan idan gobe ne 20 ga wata sai ka shiga can ka yi magariba can sun ka hujja da hadisa abu sai ne kuma ke cikin sai bukari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi goma na farko ta ce mai lalatu tsarai tana gaban ka sai kuma yi kafin goma na tsakiya ya aka ce mai little tare tana gaban ka sai fito ce ma mutane inni itakaftul asharal awaila abtabi ko arju lailatul qadari yace nayi uh, itikafin asharal asharal goma na farko sai ya faɗi kalmar dare goma dare goma na farko layali asharal awail watan dauka na goma na farko ina tsammanin samun da lalatul kadar sai suka ce to tun da yace mai dama da ba lalatul kadar yake nema kuma ce na kafin dare goma na karshe to ashe daruruwa ake yi kuma dare yana farawa ne da magariba ta fa'ina ran ashirin ga wata za ka jamhurin ulama ta suka daga cewa akan wannan hadisi na wajen rubutu yana cikin sayin bukari cewa ana yin itikafi ne a dare da an kai azumin ashirin daren ashirin da ɗaya za ka magari ba ta yi maka can wasu malamai suka ce ana shiga itikafi ne da sallar asuba saboda hadisi na Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi sallam ya kasance na shiga itikafi ne idan an rada an yi atakifa idan yayi niyyar itikafi sallar fajr kuma da kala mu ta tefa zai shiga mota kafa wuce zai sallar asuba sannan ya shiga inda yake ce tafi wani malamin sun fassara wannan hadisin da ɗakin da ake buga mai yake shiga ba masallacin bane idan ya sallar asuba ya shiga ɗakin ala kulle halin da wanda ya shiga ya magari ba can da wanda ya shiga ya yayi asuba can insha Allah dukkanin su akwai malaman da suka faɗi haka zaka dukkanin su ana yi zaka wanda ya ga ma yana son yayi na daruka guda goma shi ba zai yiwu ba sai in ya shiga tun magariban ran 20 ga wata ɗin kenan yau muna shafar ga wata gobe kenan wanda kuma kawai yana son wasu kwanaki ne kuma ko yana bari da safe kawai dare 21 ya kuce mai sai ya yi ya shiga daga bayan sallah asuba ana itikafi a kowane masallaci imamul bukhari yayi babi cikin sai al-bukhari ya ce babu al-itikafu fil ashr al-awakhir wal itikafu fil masajid kullihi yace itikafi ana yi ne a goman karshe kuma ana yin itikafi a dukkanin masallatai sai ce wa antum aakifuna fil masajid wa qawlillahi ta'ala wa antum aakifuna fil masajid amma itikafi a masallacin makka da masallacin madina da masallacin baitul maqdis ya fi domin annabi ya ce la itikafa illa fi salatati masajid ba itikafi sai masallaci guda uku ya kawo wa'annan sai malamai suka fasa su ba itikafi kammalalle ba itikafi cikakke kamar yayin itikafi cikin su tunda ana ninka maka lada shin da Salihu ya yace idan akwai wani masallaci da in kai itikafi cikin shi kafin da tsuwa yi ibada to yin itikafi cikin shi ya itikafi cikin masallacin Makka da za a ce cikin masallacin Makka za ka yi itikafi amma ba za ka samu nutsuwa ba amma cikin masallaci ɗaya ɗaya gwanzu kai ka kashi za ka tafi zamun tsuwa. za ka je bautar Allah to za ka tsaya masallaci ɗaya gwanzu ka yi ka da ka je masallacin maka yace dalili ko shi ne annabi sallallahu alaihi ya ce idan aka kawo abinci to kada a aka ɗaya da sallah a fara cin abinci kafin a yi sallah sai na falalar natsuwa ta fi falalar lokaci za ka falalar natsuwa ta fi falalar lokaci ta fi falala ta fi falala ta wuri in mutum ya shiga itikafi abin da ake son ya shagaltu da shi Shi ne karatun qur'ani shine istighfari shine tasbihi ne addu'o'i su ya kamata mai itikafi ya mai da hankali a kansu mai itikafi ya mai da hankali ga ga ambaton Allah ya mai da hankali ga karatun qur'ani ya mai da hankali ga istighfari ya mai da hankali ga addu'a yana iya yin wani abu na ilimi eh yana iya yin wani abu na ilimi inda wasu malamai masu ganin cewa neman ilimi shi ma ibada ne amma dai su ma suna ganin cewa ɗayan ibadar da aka yi wajen itikafi to mai da hankali ga karatun qur'ani ya fi domin tabbatul ake so wa tabbatar ilimi tafsila ka yanke da duniya ka koma da Allah gaba daya sai ka tsinci ka aje littafin malam wani da malam wani ka koma littafin Allah kana karatu ne kana mai da hankali akan shi me ne yana iya fita eh yana iya fita fita ta kasu kashi kashi idan hita ta lura ce wanda ke itikafi inda ba masallacin juma'a ba malamai sun yadda yin ta yaje masallacin juma'a ya kuma kuma itikafi ne bai kare ba a za a sani kula ba a tsauri mafi inganci domin cin sallar juma'a ya fi na itikafi itikafi suna ne sallar juma'a wajibi ce wanda ke itikafi a masallacin juma'a amma yana bukatar sai ya fita ya tafi toilet eh wannan wajibi ne yana iya fita ya tafi dole lalura ce dole ce wanda ya ce yake kafi cikin masallaci amma bai samu mai kawo mai abinci ba sai ya tsallaka ya sawo ya dawo yana halatta ya je ya tsallaka ya sawo ya dawo amma abin da ya fi ya yi tanadin mai kawo mai ya yi tanadin mai kawo mai mai kawo mai abinci idan mace dan mace ta suna shiga kafi, amma idan mace na cikin kafi sai haila ta zo mata to kafi ta ya yanke ya yanke ba za su ci gaba da itikafi ba na naki ta kake ina haila sai annabi ya san mini kai ne in taje mai ina ina itikafi wata sai annabi ya da kai ne domin ita mai haila ce ba za ta zo cikin masallaci ta zamna ba zaman itikafi sai annabi ya da kai ne daga nan malamai suka samu mai itikafi yana iya fidda sashen jiki ne a masallaci ba da fi bai an zo kwana idan ya kasance sashen jikinka na masallaci sashen jikinka na waje tun daga annabi ya fitar da kashi daga daga cikin masallaci masu shiga itikafi a wannan lokacin abinda ya kamata su kula da shi shine kada ka je itikafi da haƙƙin wani misali ma'aikacin gwamnati kake ka nemi izini a baka a baka inda ba asu kake ba kaga in asu kake already ba ba aikin da kake yi sai ka nemi a baka izini a baka permission sai ka zo ka shiga cikin ka shiga cikin wajen itikafi ya yi kamata sannan kai ya kasance wani da wanda mutane na tunatar jira haƙƙinsu Da kasa hannu a sa a yi albashi ka shigo ya kana aiki kafi a kai zama ka canka sa hannu a basu kuɗi su yi lalura sallah ya fi lada bisa ka shigo aiki kafi haka ya zama ya taimaka jama'a kake wani sai ya tsere ma jama'a ya shiga aiki kafi a'a ka je ka taimaka ma jama'a ita ce ibada mu ta'addiya ya fi shi zo ka shiga itikafi za ka sai ka bar wani ka ji wanda ya sun banza Allahu akbar ba ki wani sai ne ba da sai ne ya sani sai ka sai ka wasu wasu sai su ci gaba da taimakon da kake cewa kaza a ba kowa ni kuma ni kuma na shiga itikafi kai haka ka je su tsuntsu biyu da dutse daya jiya masallaci ne nake sallar wani malami na na siya da shiga jiki sai ya ce wasu suna shigowa itikafi ne da zai su riga ci abinci a ce ga itikafi ga masallaci da masu kuɗi ga itikafi sai ya shigo babu kore kawai yan kawo da kula ya daura a ci da shi yan kawo da kula ya daura a ci da shi to kai za ka za ka je itikafi ba dai ne fare kawai wani shi da biya kai kuma akwai masu haka da a san gaisuwa ko yan wani babban mutum ya mutu sun samu yanki to itikafi ma akwai masu haka da goma karshe lokacin da za su ci kaji za su ci abinci da ba su ciwo ba a shayin kai ya kasance wannan shi ne niyyar ka ka shigo itikafi da abincin ka da zaka dinga ci ka sa a dinga kawo ma abinci in wani ma bismillah da zuciya kwarai da niyya an ansa babu laifi kusan mun yi wannan hadisi a cikin sunan abi da. mun yi wannan karatu in mu ce ma bismillah ma shiga itikafi ku kiyaye in mutum aka kawo mai kaji ne da gida ne da buwan mutum ɗaya aka yi mai yayi maka bismillah kan yana jin kunya ka karci kaci haramu haka usaini yake mun karanta da ku cikin cikin cikin sunan abi da. duk wanda ya yi maka bismillah ga abinci ne da san baya isa kai yadda ka cika ci haramu yake Allah ya ce wala la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhi duk wanda ka ci dukiya sai ba an taradhi ba ka ci haramu an taradhi ka san da gaskiya ke don shi aka malame ke baji cikin sana gidan mutaka babu ta'amul kujaa shin ya abinci da kake ma bismillah kana ci cikin malamai suka kawo cewa e in ka yarda annabi sallallahu alaihi wasallam su ana ne bismillah ya ce aka ce saboda su sahabbai sun san annabi ya san sahabbai suna murna suna neman tabarruki da ya ci abincin su to kai in ba haka bane zaka samu mutane rani wanda ya maka bismillah wajen itikafi ka san da zuciya guda yake abincin yayi mai yawa ka zauna ka ci ka ci halal daidai ne amma an kawo da abincin mutum ɗaya shi ma talaka ne da wahala yake ne kama ka ka kawo mai ka kawo mai ka zamna ka ci to kaga an samu matsala domin wasu malamai suna ganin cewa haramun ne abinda ka ci domin ka ci min gaira ɗebe nafsin ba da sauran rai ba za ka kiyaye kai idan niyyar ka ci shiga itikafi da ce niyya ce ta a samu wani abu akwai wata shekara da aka yi itikafi gwamnati ka aka taba mutane kuɗi sai ka kasance wata shekara kowa ya sai shiga itikadi to kaka shiga itikadi da niyyar cewa tunda an ba da kuɗi a wata shekara za ka shiga ka shiga itikafi domin ka yanke zuwa ga Allah yankewa ka bauta mai yaushe ake shiga ake fita itikafi ana ita itikafi lokacin da ka niyyar fita kauli mafi inganci in kai yini da dare ko yini daya sai ina Umar hadisi da cikin sahih Bukhari ya ce ma annabi nayi nayi alwacin zai itikafi na dare daya ga wata riwaya yini daya da dare daya annabi ya ce aufi bi na dare ka cika ka cika alwashinka na kana iya shiga kwana uku kana iya shiga kwana biyar kana iya bari ta ashirin da biyar ga wata ka shiga kana iya shiga kowane irin lokaci kana iya shiga yaushe ake fita lokacin da ka yi niyyar fita in kuma dare goma kake so ka yi to dare na ƙarshe in an ga wata yanzu da an ce an ga wata ka gaba cikin ramadan ake ba ka gama kwanaki goma na ramadan ka goma ko kuma in azumi cika talatin aka sha ruwa yanzu an shiga shawwal sai ka fito daga itikafi Allah ya sa a yi Allah ya sa waɗanda suka shiga su yi saboda shi kuma su yi yadda annabi sassanan ya tanada da suna ta da kuma kada ku mance yi makasa addu'a ku yi makan ku addu'a ku yi makasan mu addu'a Allah ya bata zaman lafiya Allah ya bata kwanciyar hankali Allah ya yarwata azukan mu Allah ya sa kasar mu ta koma cikin jin daɗi da natsuwa ke da yadda take ma a da wallahu ta'ala Thank you. wannan magana malam da haske mutum ya iska a hanyar ta abin da ya fi kammala shine wanda yake da Qur'ani ya ɗauke shi da alwala kusan wannan shine ma mazhaba mallamai guda hudu shine shine biyu guda hudu ana taɓa Qur'ani ne da alwala saboda hadisin Amr bin Hazm wanda yake akwai magana akan isnadi da Ibn Abdul Bari ya ce amma shahara kai ya wadatu daga neman isnadi ne annabi ya ce wa Allah ya masu haka illa wahid kada wanda zai taba Qur'ani sai mai tsarki to wasu na fasan ya tsarki ko tsakin jaraba da sauransu dai amma dai ko Qur'ani da alwala inda kowane malami ya ta cika ya fi cika ya kammala hata mai cewa yana halarta ka ɗauka babu alwala ya ce in kana da tsarki ya fi kammala ya fi cika ya fi nuna girma alƙur'ani don ka in iska ya kuce maka daga cikin Qur'ani abin da ya fi ka aje ka je ka yi alwala ka zo ko madoka inda ko waɗanne malamai akwai malamai da ke ganin ba dole ne za ka karike halar. shi ne kawai mafi inganci yana daga ka shi ko baka da alwala amma dai kammala shi ne ka rike qur'ani da alwala kuma wannan shi banta qur'ani da bukhari da muslim da ahlari da dictionary da tasbo babu wani tafi da malamai suke sabani cewa ka rike shi kana alwala ba qur'ani ba to yin alwala ka rike shi yana ƙara nuna girman qur'ani inda tasbo ne hannunka inda ahlari ne inda bukhari ne da ba za ka je ka sake yi wa alwala ba wannan ma yana nuna girman qur'ani girman qur'ani da kake yi wallahi ta'ala wannan a cikin da ba a da da amma kuma da da ya ya ibada a wannan na wannan jinin baya kaiwa wata shidda in kin haihu bayan wata shidda jini yana zubo miki wannan jinin ko dai jinin haila ne ko jinin istihaba ne idan jini ne ya saba zubo miki ba lokacin jinin haila ba ba lokacin jini haila ba ya saba zubo miki to inda hanabila wanda ba hanabila tana da ƙarfi sosai a wannan ibnu kudama ya rajja da cikin malamai na ruwai so shi daga ibnu kudama cikin al inda inda inda hanabila sai ya kai zuba uku sanan za ki iya ce ce haila kici ke zo miki so biyu a wata misali sai kasance kin saba haila farkon wata sai can tsakiyar wata sai wata haila ta koma zo miki wani jini ya koma zo miki to in yayi aka so uku kuma ko da yawanci lokaci guda yake zuwa to inda hanabila ya koma haila in ce kin tashi mai haila wata a so ɗaya a wata kin koma mai haila so biyu a wata wasu malamai kuma suna ganin istihala ne kuma malam wasu malamai sun ce duk wanda ka ɗauka cikin wannan fatawar ta yi don ka in kika ɗauka kun kai kwai da hanabila za ka shi istihala ne farko sai an yi wata uku wata uku ko wani wata sha biyar ga wata ko sha bakwai ga wata daidai lokacin da yake zuwa yake zuwa ke hana bila ya koma jini hanyar ya tashi da cikin jini istihala musamman in kwanaki ne a haɗa su da wancan na farko ba su wuce kwana goma sha biyar ba za ka dai ke da ke wata shida da haihuwa sannan jini ya zubo miki to jinin da ya zubo miki ba jinin haila ba ne sai in ya yi wata uku ko wani lokaci yana zubowa in ka hanyar wata uku jinin istihala in ya yi wata uku in ki gada ba kina iya bari ne jinin haila akan mazhabar hanajira kina iya bari ne kuma jinin istihala inda wasu malamai wannan babu iskali ciki gaga ma ki bashi a matsayin na jini ne na istihala wallahu ta'ala a'lam وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله